This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. sannan muna nan kodayaushe a kan intanet a voahausa.com masu wara salamu alaikum barkanmu da warhaka mahmud lalo ne tare da sarfilu hashim gumel a mu na dare na kuma karshe a wannan rana da za ku ji cewa jamhuriyar Nijar hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta fara wani rangadi a jihohin ƙasar domin wayar da kan mutane kan irin illar da cin hanci da rashawan ke yi a ƙasar. ana magana chief security a local government sai ka ji an ba chairman na local government sarki ya kamata a ba shi chairman na security domin shi idan akwai mugun mutum da ya shiga gari ana sanar da shi da fatan za mana akwa wannan batu ne da za mu kawo muku wanda ke magana kan cewa ƙwararru na nuna muhimmanci kan rawar da sarakunan gargajiya su iya takawa wajen daƙile ayyukan ta'addanci a yankunan su za kuma mu buɗe mu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan shin koya wato ya yanayin samun wutar lantarki yake a yankunan ku yayin da wasu rahotanni ke cewa an fara samun wutar lantarki lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya dubban 'yan gudun hijira ne suka fantsama turai yau alhamis suka kuma kwarara bakin iyakar macedonia da girka har ma sun kai can arewacin austria duk kuwa da cewa an dakatar da zirga-zirgar jiragen kasa saboda cunkoso ya fito a fili ga irin rudanin yadda turai ta tunkari matsalar bakin hauren da ta haka tun ba ta ga haka batun yakin duniya na biyu da matakai masu saɓani da juna cikin wata ƙuri'a da ba dole ba ne a yi amfani da ita 'yan majalisun tarayyar turai sun bayar da gagarumin goyon baya ga kiran da shugaban majalisar zartarwa jin claude jonka ya yi kan cewar a fitar da wata doka da za ta sa duk ƙasashen su karbi 'yan gudun hijira kimanin 160 wanda mafi yawansu sun fito ne daga siriya wadda yaƙi ya ɗaiɗaita. amma romania ta zamanto ƙasar da ta ki amincewa da dokar tana mai cewa ba yadda za a yi ta iya ɗaukar yawan 'yan gudun hijirar kamar yadda jonka ya bukata ita ma ƙasar slovakia ba ta amince da wannan tsari ba dubban 'yan gudun hijirar dai na ta ɗunguma zuwa austria tun bayan da ƙasar ta fitar da sanarwa a makon da ya gabata cewa za ta fara karɓar takardunsu na neman mafaka kamar yadda ƙasar jamus ta yi a makon jiya 'yan tawayen da alka'ida ke jagoranta sun kashe sojojin gwamnatin siriya 56 a lokacin wani hari da suka kai filin jirgin saman soji da ke yankin idlib ƙungiyar da ke rajin kare haƙƙin bil'adama ta birtaniya ta faɗa a yau alhamis cewa an kashe sojojin ne a lokacin da ake ƙoƙarin kame filin jirgin wanda yake arewa maso yammacin siriya an kuma kame sojoji 40 a matsayin fursunoni ƙungiyar dai ta ce sama da sojoji goma sha biyu suka ɓace 'yan tawan dai sun saka wani hoton bidiyo kan yanar gizo domin su nuna yadda mayakan suka kwace filin jirgin gidan talabijin ɗin gwamnatin siriya ya tabbatar da cewa dakarun sun fice daga sansanin ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau alhamis ne ministan harkokin wajen china ya ce gwamnati na nazarin rahoton da ke nunin cewa mayakan isil sun kama wani dan china wannan sanarwa ta zo ne kwana ɗaya bayan da mayakan suka fitar da wani hoto mai ɗauke da mutane biyu kan yanar gizo suna mai neman a biya diyyarsu kafin su sake su an dai bayyana mutanen biyu ɗaya mai shekaru hamsin da haihuwa pan jinhi ɗan asalin china da kuma ole johan mai shekaru 48 ɗan asalin norway rahoton da bai bayyana rana ko inda ake tsare da mutanen biyu ba Firaministan Norway Erna Solberg ya faɗa a jiya laraba cewa sun sami rahoton an kama wani ɗan ƙasar mai shekaru 40 da haihuwa a siriya tun ƙarshen watan janairu ana kuma kyautata tsammanin mayakan isil ne ke tsare da shi solberg ya ce norway na aiki tukuru domin ganin an saki mutumin amma ya nace kan cewar gwamnatinsa ba za ta biya kuɗi ga 'yan ta'adda ba a yau alhamis ne firayim ministan china li kwan ya ce tattalin arzikin ƙasar na fuskantar ƙalubale amma yana da kwarin gwiwar cewa lamarin zai inganta nan ba da jimawa ba a lokacin da yake bayani a wani taron tattalin arziki da aka yi a birnin dilian li ya ce tafiyar hawainiyar da tattalin arzikin duniya ke yi wani kalubale ne ga na china sai da ya ce duk da haka dai tattalin arzikin na china ba wai wata tabarbarewa sosai ya yi ba ya kuma nuna kwarin gwiwa kan cewar kasar za ta cimma harshe wato hasashen tattalin arzikinta na wannan shekara abin damuwa kan raguwa da tattalin arzikin china yake shi ne ita ce ƙasa ta biyu a duniya a ƙarfin tattalin arziki wanda hakan sa kasuwar hannun jari a duniya ke yin sama da ƙasa a 'yan watannin da suka wuce a watan da ya gabata ne dai ƙasar china ta rage darajar kuɗin ƙasarta wanda beijing ke cewa ta yi haka ne domin haɓaka kasuwancin ƙasar amma damuwar da shugabannin ƙasar ke yi shine tattalin arzikin ƙasar na iya yin ƙasa. to labaran duniya kenan daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya ƙwararru a fannin tsaro na ci gaba da jaddada mahimmancin irin rawar da sarakunan gargajiya za su taka wajen daƙile ayyukan ta'addanci a yankunansu. A cewar ƙwararrun akwai buƙatar a koma yanayin zaman da inda sarakunan na gargajiya ke taka muhimmiyar rawa a fannin na samar da tsaro a yankunan nasu. daga jos ga rahoton da wakilin wato wakilin murya amurka zainab babaji ta aiko mana bisa la'akari da irin munanan hasarar rayuka da dukiyoyin da ake samu duk wayewar gari walau sabile da bambancin addini kabila ko siyasa ko uwa uba ta'addanci da ya zama ruwan dare a duniya ya sanya wasu masu ruwa da tsaki ba da shawarwari wa gwamnati da al'umma kansu kan yadda za a shawo kan matsalolin A cewar wani tsohon jami'in ɗan sanda DSP dogara jiraye, dawo da martabar sarakuna tun daga masu unguwanni a matsayin masu tsaron ƙasa zai taimaka wajen zakulo ɓata gari. Ana magana chief security a local government sai ka ji an ba chairman na local government. Sarki ya kamata a bashi chairman na security domin shi idan akwai mugun mutum da ya shiga gari ana sanar da shi. Mutanen kirki sarki ya san su amma an ce chairman na local government ya san wane ne a local government. A wasu lokatai akan zargi jami'an tsaro da hannu dumu-dumu wajen cin zarafin al'umma. A cewar shugaban kungiyar tsofaffin 'yan sanda reshen jihar Plateau ASP Ayuba Gora, tsarin yadda ake daukan jami'an tsaro yanzu ya bambanta da yadda da suka shiga. Yadda muka shiga aiki da akwai imani ba son kai batu maganan tarabin duniya bai taso ba. ma'aikatan da an dauke su yanzu haka nan wasu sun saya wuri ne sun saya hanya ne sun samu shigan aikin nan ta su da suka yi amfani da kudi sun samu shigan aiki din nan damuwan su shine yadda kudi za ta dawo musu to kaga wannan mutumin zai yadda je aiki a inda za ta kashe shi a banza amma na da ba haka bane shi ma sakataren kungiyar Miyetti Allah Cattle Breeders reshen jihar Nasarawa Muhammad Usaini ya ce komawa ɗabi'ar kara ta al'adar Fulani zai taimaka wajen fidda bata gari a tsakanin su da akwai wani matakai na fulakancin na gargajiya wanda muke kira Humbugo za mu kira al'umma ne gabaki daya da ardawa da duk shugabannin Fulani gaba daya ya ce Allah mu haɗu. Mu saya goro mu rarraba ma al'umma ga baki daya. mu raba wannan mu hombi sata da fashi da makami da satan mutane a je a boye a shi dukiya. To waɗannan wani tsari ne yanzu wanda muka fito da shi na fulaku wanda duk ba fulatanin da ya ketare dokan de to insha Allah shi da kanshi sai ya gani. Shi ko DSP Samuel Owuna wani tsohon dan sanda kiraye wa al'umma da su yaƙi zuciyarsu. Ba abun duniya bane ba tarin abun duniya bane yadda zaka karasa da shi amma sai na na tsohon dan sanda kuma yadda nake ga muku. Na gan abin da bai kamata ba wani sai da kai na kan kira mutumin ga abin da kake nan fa ka tuna akwai karshe Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria sun watsa birni kaza har da ƙauye kowa a firigice ba lafiya da muggan ɗiya a cikin namu soja ba su da niyyar zaman lafiya a ƙauye birane misalin su baga sun yi ta gilla gaba. Kamar Allah a gaida Zainab Babaji a jamhuriyar Nijar kuma hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar na wani rangadi a sassan ƙasar. Domin wayar da kan jama'a kan irin illar da matsalar ta cin hanci da rashawa ke yi ga tattalin arzikin jamhuriyar Nijar ɗin. Daga birnin da magaram ga rahoton da wakilin murya Amurka Mani Sha'ibu ya aiko mana. burin wannan rangadi na hukumar yaƙi da karɓar hanci da rashawa ya zuwa kokowa da satar dukiyar ƙasa na da nasaba da waye kan al'umma kundin da halsiya ta wallafa a ƙoƙarin yin dangama da wannan mugun ɗabi'a mai gurgunta ƙasa kwamishina aliyu dauda ɗaya daga cikin tawagar halsiya akwai babban kundi wanda muka yi na ƙasa wanda yake taimakawa wajen yaƙi da wannan al'amari shi yasa yanzu muka hoto don mu nuna ma mutane abin da wannan kundin ya kumsa kuma irin ƙoƙarin da ya kamata mu yi musamman na wajen waye ma mutane kai wannan al'amari ana haɗin shi ne amma lokacin da ake bayani mutane sun yi ganin munin shi sun yi ganin matsalan da yake kawo ma ƙasa da 'yan ƙasa gabaki ɗaya shi yasa halsiya ta hoto don ta nuna ma mutane vraiment eh, matsalolin da suke eh, ɗaure da wannan cin hanci hanci da rashawa kuma alhamdulillah mutane sun fahimce mu kuma mun ga cewa mutane suna da niyan su canza da kansu suna niyan su canza su kawo gudunmawa a ƙasa don sabida mu yi eh, maganin wannan matsala da yake karɓar cin hanci da rashawa ya zama ruwan dare gama duniya waɗanda suka halarci taron kusoshin gwamnati ne dangin su gwamna jami'an tsaro daraktoci na ma'aikatun gwamnati daban-daban sai kuma 'yan saka ido kungiyar farar fulla to wai abdu dan neto na kungiyar kodaye wata fa'inta ka yi mahalciya halisiya ya kamata tun da wuri ta hito ta yi irin wanga abin da ta yi na tabbata tana yin abin da ya dace amma in ta yi shi ta kare in ta kai shi inda ya dace daga nan ne abu yake mera saboda mun gano da cikin kasan nan ba a hukunci ba a jan kunne shi yasa kake ganin yau in an yi gobe ma sai an kara yadda da yau da aka yi da a samu a bata ƙarhi wanda za ta zanki hukunta da kanta ba ka tsoron a kai ga wani gungume abin ya tsaye gungume wace ce gungume gungume bakin da ka cuci mutane ka cuci kasa kawai a hukunta ka mana duk wanda ya ci hakkin jama'a yana da kyau a hukunta shi dangance da daidai abin da ya aikata ina shawara ka ga halsiya shawara ta ga halsiya a kai wannan magana assembly a kara masa kari inda in suka yi bincike suka gano laihi a kawo kotu cikin halsiya wadda za ta hukuntawa babba wannan ita ce za ta yi maganin cin hakkin jama'a ana baba kera da arzikin kasa to ba girin girin ba sai fatan ta yi mai shi'aibu mani murya amurka daga maladi jamhuriyar nijar kamar Allah idan muka koma Najeriya wato wata matsala da ke ciwa mutanen ƙasar tuwa a ita ce matsalar rashin isasshen wutar lantarki to sai dai akwai rahotanni da ke cewa an fara samun wutar a wasu sassan ƙasar a 'yan kwanakin nan shin ya lamarin yake a yankunan ku yau akan wannan batu za mu so mu ji ku kuma lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. tabar Allah kiran mu ya zo daga jihar Plateau ne kiran farko kenan wane ne akan layi to Alhaji Safiyanu muna jin ka ah, eh muna jin ka a wane yanki na jihar plateau kuka samu ci gaban plateau sai dai musamman yarwan don da sauran da sauran kona local government wutar kamar tana yin awa awa isa 24 ko dai ya yawan awoyin da ake baku ita wannan wuta ta lantarki a gaskiya alhamdulillah muna samun awa hudu zuwa ke a rana eh a kullum kullum ke wannan alhaji safiya ne kenan daga wato jihar plateau ya bayyana mana ra'ayinsa to ga wani kira daga sokoto yawa to muna jinka wani ne akan layi Shu'aibu Ibrahim Sifa to muna jin ka gaskiya mu ba mu samu wutar lantarki hello ta muna karanci muna gaskiya waɗin ga local government Sokoto eh, say. ba kwa samu kwata-kwata a cikin yini baki ɗaya ko dai ya lamarin yake ka ba mu misali wata muna kwana jabba ina ga kaman ah, mun rasa hello kana tare da mu wa alaikum salam ina ga mun rasa wanda ya kira daga sokoto da fatan zai sake gwada kira da mu mu ji ra'ayinsa ga kira daga jihar kano wane ne akan layi Sabi Jibrin, ya zan sanano. Wane? Sabi Jibrin. Yawa, to muna jin ka. ya jihar Zagarano, Kano State. Eh, to muna jin ka. Na ji kuna tattauna ne akan yanayin samun wuta. Eh. da gaskiya yanzu mun dan samu canji dan mu da mun shekara uku ma babu hmm. to amma yanzu ana dan samu awa shida dai awa takwas haka da ba a samu kenan baki daya a da kwata-kwata ba a samu ma hmm. ta da fatan lamarin zai kara inganta a duk fadin sassan kasar ta najeriya mun gode kwarai da gaske ga wani kira mun sake samu daga jihar plateau wane ne akan layi sunana usman big seven saddaunan zinariya to malam usman muna jin ka gaskiya ba abin da za mu ce sai dai mu ce alhamdulillah da wuta kan dai yanzu gaskiya sai dai mu ce alasan barka malam usman yanzu gaskiya wuta ana samun shi idan aka kawo shi in kaga an dauke to ba ta kawo minti goma za ga an sake kawa to kaga ba abin da za mu ce dai mu ce alhamdulillah ubangiji Allah kara arziki kuma Allah ya ɗaukaka wannan gwamnati to madalla mun gode malam usman daga jihar plateau ga wani akan layi daga kaduna wani ne akan layi habibu ahmad habibu ahmad daga lashin guza kaduna to malam habibu muna jinka ka gaskiya mun gode Allah mun gode ma wannan gwamnati gaskiyar magana a yanzu a cikin awa 24 muna samun awa akalla wajen awa 18 ko hmm. a zuwa 20 a kamar wani bangare ne na jihar Kaduna baki ɗayan jihar ce ko kuma da yankin da kake lafin Guza Kaduna North kawo to ko kana da labarin akan samu hakan a wasu sauran sassan jihar ko dai kawai yankin ku ne eh a eh gaskiyar magana Kaduna dai kan bi cikin Kaduna ba shakka muna da wannan alhamdulillah a Kaduna dai kan cikin garin Kaduna muna da wannan eh, eh, alƙa'adin tuma da lamun gode malam habibu kenan daga jihar kaduna ga wani kira daga katsina wani ne kan layi abdul jabbar abdul rashid kofar tsaura katsina malam abdul jabbar muna jin ka Eh, gaskiya wuta sai dai Allah san barka saboda wuta mu muna ma kwana biyu da ita uku ba kalla daukewa ba. Wato kana nufin ko kaɗawa ba ta yi kenan? Gaskiya muna yin kwana ɗaya biyu ba a ɗauke wuta ba a nan kofar kaura ka tsana. Sai dai fatan alheri ga wannan gwamnati. Allah ya tsare su ya kara jadaran. To Malam Abdul Jabbar ya kaka yanayin harkokin kasuwanci ne da kullum abin da ya shafi kamar bangaren masu markaɗe masu aski ya dan haɓaka ganin cewa ana samun ita wannan wuta? Eh gaskiya saboda yanzu kamar mai askin unguwarmu a rana yana iya yin aski na dubu biyu ba tare da ya sha man ɗari biyar ba. To Malam Abdul Jabbar kenan mun gode kwarai daga jihar Katsina wane ne akan layi a Taraba? hello muna Hassan Dauda daga Ukari to Malam Hassan muna jin ka a gaskiya mu a Ukari gaskiya ba mu jin dadin wutar nan ba kwa samu nan. muna dan samun wutan amma wutan ba ta ishe mu wani lokaci daga gan wutan ma ba ta yi wani karfin kirki ba amma in wata na karewa sai ka ga nepa suna kawo mana bi so muna roƙon gwamnati da Allah su taimaka su Ni mana kokari a kan wannan abu to malam hassan kenan wato malam hassan dauda daga wukari a jihar taraba ga wani kira daga gombe wa alaikum salam muna jin ka wane ne akan layi kana magana da hassan ne kira sarkin gashi da kuta da gombe to malam hassan muna jin ka eh gaskiya muna samun wuta gaskiya amma gaskiya matsalar mu da su suna kara mana wutar abin bil wato to amma baka ganin kamar saboda an sami karin wutan ne yasa suke aiko muku da bil haka mai yawa wallahi karin wutan da wuta tiri ba amma yanzu abu an kara wuta an kama ka dubu goma sha uku Malasan kenan daga Gombe bari mu je jihar Adamawa wane ne akan layi? hello na adamawa kana jin mu eh amma ka dan yi ban sani ba ko daga yanayin wato hanyar sadarwa ne amma bana jin kana jin kasa kasa za ka dan daga murya za mu ji ka daga adamawa kire local government to muna jin ka yanzu haka yanzu haka ba muna daga cikin ina ga kaman na, na, na jihar adamawa za ka sake kira domin eh, ba ma jinka baki daya ga wani kira daga ado ikiti wani ne akan layi musa ne da ado ikiti to malam musa idan na ji sunan naka da kyau muna jinka lalata ni yana kira ma shugaban kasa muhammadu buhari saboda a kawai ma ba wuta kwata-kwata mhm, wani kawai kenan a wani kawai sofuki ne kawai ina kawai su ne a tangazar lokacin da ba ma wuta gaba da wato da bahar da Allah ya taimaka a samu na wutar lantarki. To, madalla mun gode Malam Musa da fatan waɗanda suke da alakin hakan sun ji wannan ƙauye da cewa wato babu ma wutan baki ɗaya bari mu je jihar Taraba kuma wane ne a kan layi? Alhaji Bagan Musa daga jihar Taraba. To Alhaji muna jin ka. Salamu alaikum na gajiya. Wa alaikum salam ba gajiya. Lafiya kalau ya ayyuka. Alhamdulillah menene ra'ayinka? a gaskiyar magana mu dai ana batun magana wuta gaskiya yankuna mu na jihar Taraba mafi yawanci ba ma ba ma santa ba. Kamar waɗanne yankuna kenan? Akwai Gasul a ciki, mhm. akwai Bali, mhm. to ina ga alhaji zamu mu katse ka daga nan da fatan za ka mana abuwa domin lokaci ya riga kure mana muna godiya kwarai da gaske ga duk waɗanda suka kira da waɗanda suka da yi ƙoƙarin kiran ma ba same mu ba daga washington dc sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni Kasashen Najeriya da Ivory sun sami tsallakewa zuwa matakin kusa da na karshe na gasar kwallon kafa ta mata a gasar wasannin nahiyar Afirka ta wannan shekara da yanzu haka ake gudanarwa a kasar Congo Brazzaville. Kasashen biyu dai sun sami wannan damar ne biyu bayan nasarorin da suka samu karo na biyu. a baya bayan nan dai najeriya ta doke tanzania da ci uku da nema a rukunin a yayin da ita ko ivory ta yi galaba akan mai masaukin baki congo brazzaville da ci daya da nema hukumar kwallon kafar ingila ta wanke dan wasan hull city jack livermore daga hukuncin dakatarwa saboda zargin aikata laifin shan hodar iblis a watan mayun da ya gabata ne da hukumar ta dakatar da livermore inda kuma yake fuskantar tuhumar da kan iya haramta masa buga wasa na tsawon lokaci to sai dai kuma bayan gudanar da cikakken bincike hukumar ta ce bisa la'akari da shaidannun da aka gabatar mata dan wasan ba shi da wani laifi livermore ya koma hull city ne daga club din tottenham dab da soma kakar wasannin da ta shige bayan kammala zaman aro a club din na kakar wasanni ta 2013 da 2014 shugaban club ɗin real madrid ta ƙasar spain florentino perez ya ce shahararren dan wasan club din cristiano ronaldo zai ci psg ta kasar faransa makudan kudade har fan miliyan dubu daya idan har tana bukatar sa to amma kuma perez ya hakikance cewar ba tabbas a ci gaba da kasancewar ronaldo a madrid din an dade ana ta'allaka ronaldo dan shekaru talatin da komawa psg duk da yake yanzu haka yana da sauran shekaru uku a kwantaragin sa na madrid sai dai kuma perez ya ce da wannan adadin na fan miliyan dubu ɗaya ne kadai za su iya sayarwa da psg dan wasan ɗaya ɗan takarar da ke kalubalantar shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya fifa yarima ali bin al hussein ya ce dole ne shugaban na fifa sep blata ya yarda shine Haba haba'isin matsaloli da kuma koma bayan da hukumar ke fuskanta to sai dai kuma yarima ali ya yi watsi da duk wani yunkuri na wargazawa ko kuma soke hukumar ta fifa baki ɗaya kamar yadda wasu suka murada murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ana yi masa lakabi da hanyar ƙarƙashin ƙasa. Gungun mutane da wasu gidaje na fakewa da aka yi amfani da su wajen taimakawa bayi baƙaƙe fita a ƙarni na goma sha tara su kubuta daga ƙangin bauta a kudancin Amurka. Kwana-kwanan nan wani mai haɗa fina-finai ya yi tafiya zuwa ƙasar Iraki domin ya koyi labaran ƙarni na 21 na gungun mutanen da suka sadaukar da rayuwarsu domin taimakawa mata da 'yan mata ƙanana yazidawa waɗanda 'yan ƙungiyar da ish suka bautar. Mai haɗa fina-finan Edward Waltz ya yi magana akan irin ƙarfin halin mutanen da ke kubutar da mutanen tare da irin takurar da 'yan matan da aka kama suka fuskanta. Mata manya da ƙanana daga al'ummar tsiraru kamar Yazid sun sha wahalar takura da ba ta misaltuwa a hannun 'yan ƙungiyar Daesh. azabtarwa da fyaɗe da bauta da fursuna wasu lokuta ma hada kisa da kuma musayar da ake da su ko sayar da su tsirara a kasuwa da kuma miƙa su ga mayakan ƙungiyar a matsayin tukwici kuma ƙungiyar da ishi tana bugun ƙirji da aikata waɗannan munanan ayyuka kuma har tana bugun ƙirji da cewar tana yin haka ne don matan ba musulmi ba ne amma ba mata kaɗai daga al'ummar tsiraru ke fuskantar takurar ƙarƙashin ikon ƙungiyar da ishi mai tozartarwa ba suna haɗawa da mata manya da ƙanana musulmi. A wani rahoton da aka fitar na kwanan nan dangane da safarar mutane da ƙungiyar ke aikatawa, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayyana cewa ƙungiyar Daesh ta tilasta wa 'yan mata ƙanana da dama waɗanda ke ƙarƙashin ikonsu yin auren dole da mayakan ƙungiyar da kuma hallaka waɗanda suka yarda. A wata hira da kafar yada labaran talabijin ta CNN ta yi da wata 'yar Siriya da ta fita daga kungiyar Daesh, matar mai shekaru 25 ta ce mayakan ba su da imani kuma ba su ragawa mata hatta waɗanda suka aura. Ta ƙara da cewa akwai lokuta da dama da sai an kai wasu matan ɗakin neman maganin gaggawa a sakamakon cin zarafin da ake masu. Ana kiran wadda ta bar ƙungiyar da suna Khadija ne kaɗai saboda kare lafiyarta kuma ta ce ta yarda a yi hirar da ita saboda tana son ta jawa jama'a kunni musamman mata kamar ta waɗanda ke tunanin shiga ƙungiyar a sakamakon farfaganda da ƙungiyar ke yi ta ce ba ta so a yaudari kowa kamar yadda aka yaudare ta ta ƙara da cewa 'yan mata manya da ƙanana da dama za su yi tunanin cewa musulmin gaskiya ne Ƙungiyar Da'ish kamar yadda wakiliyar musamman ta Majalisar Ɗinkin Duniya kan cin zarafin mata ta ce sun mayar da cin zarafi da musgunawa mata a ƙidarsu kuma wadda suke aiki da ita. Wannan mummunar aika-aika ce da cin fuska ga mutuncin bil'adama da kuma wargaza ƙoƙarin ciyar da al'umma gaba. Kuma shi yasa Amurka da ƙawayenta suka tsaya tsayin daka domin ganin sun murƙushe ƙungiyar Da'ish. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Dubban 'yan gudun hijira ne suka fantsama turai a yau alhamis suka kuma kurara bakin iyakar Macedonia da Girka har ma suka yi can arewacin Austria duk da cewa an dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasa saboda cunkoso. ya fito a fili ga irin rudanin da yadda turai ta tunkari matsalar bakin hauren da rabon da ta ga haka tun zamanin yakin duniya na biyu da matakai masu saɓani da juna dubban 'yan gudun hijira da yi na ta ɗunguma zuwa austria. 'Yan tawayen da alka'ida ke jagoranta sun kashe sojojin gwamnatin Siriya 56 a lokacin da wani hari da suka kai a filin jirgin saman soja da ke yankin idlib ƙungiyar da ke kula da hankoran kare haƙƙin bil'adama ta birtaniya da ke mazauni a syria ta faɗa a yau alhamis cewa an kashe sojoji a lokacin da ake ƙoƙarin kame filin jirgin da ke arewa maso yammacin syria a yau alhamis ne ministan harkokin wajen china ya ce gwamnati na nazarin rahoton nan da ke nunin cewa mayakan isil sun kama wani dan china wannan sanarwa ta zo ne kwana ɗaya bayan da mayakan suka fitar da wani hoto mai ɗauke da mutane biyu kan yanar gizo suna mai neman da a biya su kafin su sake su an dai bayyana mutanen biyu ɗaya mai shekaru hamsin da haihuwa pan jinhi ɗan asalin china da kuma ole johnson ɗan mai shekaru 48 ɗan asalin norway ta madalla sarfi hashim kenan da labarai a takaice masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan allah mu za mu zama ku da wani sabon shirin amma bari mu amfani da wannan dama mu taya dr musa zango da amaryarsa muna ɗaurin auren su da aka yi a kwanan nan a unguwar brigade da ke karamar hukumar nasarawa a jihar kanan najeriya da fatan allah ya bada zaman lafiya amin yanzu a madadin sarfilu da kuka ji yanzu yanzu nan da mr yemi da injiniyan mr keith mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc This program has come to you from the Voice of America, Washington.